لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ibnu taymiya alaihi rahmatullah a cikin littafin sa siyasatu shar'iyya ya faɗi cewa jigobi ne duk wani shugabanci a musulunci yake ginuwa a kansu jigo guda biyu jigo na farko shine shugaba ya gyara wa mutane addininsu wanda idan har suka rasa shi to sun yi babbar asara abu jigo na biyu kuma ya gyara musu abin da addininsu ba zai tsayu ba sai a kansa na al'amuran rayuwarsu ta duniya waɗannan jigo guda biyu su ne aka ɗora alhakin kula da su akan dukkan wani shugaba ashe kaga farkon abin da yake wajibi akan shugaba matukar musulmi ne kuma duk musulmi dole ne ya ji shi musulmi ne a ko'ina a kowane lokaci wa kala inna ni minal musulmi kowane lokaci ba akwai wani lokaci da zai ji shi musulmi ba ne wani lokaci kuma ya ji shi da wanda ba musulmi ba duk daya a wanda ba musulmi ba wanda wata matsalar ta ce can daban amma wanda yake musulmi to a kowane yanayi da Allah subhanahu wata'ala ya aje shi a nan to ya rika jin shi musulmi ne don haka ya rika jin irin abin da aka jinginawa masa a matsayin shi na musulmi yana nan kansa ba fa zai yi sauka ba Allah subhanahu na ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce inna salati lalle sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin duk na Allah ne ubangijin halittu la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon masu mi kauya don haka musulmi a kowane lokaci dole ya rika jin cewa gaba ɗayan rayuwarsa gaba ɗayan rayuwarsa ta Allah ce ma'ana sai yadda Allah subhanahu wataala ya umarce shi sai inda Allah subhanahu wataala ya dora shi nan ne zai bi sawa'un yana shi kadai ko yana tare da wani ko yana shugaba ko ana shugabantarsa dole ne ya tafi akan tsarin da Allah subhanahu wataala ya masa wannan shine alamar musulmi ne shi ba zai yi ya shiga musulunci ta wani bangare wani bangaren kuma shi ya ji shi ba musulmi ba ta a bangaren azuminsa da sallarsa da hajjinsa da zakkarsa duk anan ya yarda musulmi ne shi amma aka bar wannan bangaren kuma ko aka tafi harkar kasuwanci ya ji shi anan ba sai dole ya zama musulmi ba ko ya shigo harkar shugabanci ji ba dole ya zama musulmi ba ko harkar aikinsa na gwamnati ya ji shi ba dole ya zama musulmi ba a'a udkhulu fi silmi kaffa haka Allah ce ku shiga musulunci duka gaba ɗayansa kuma gaba ɗayan ku ku karbe shi gaba ɗaya ko ku karba duka ko kuma ku bar shi duka ba zai yi ba kuna imani da wani bangare na littafi kuna kafircewa wani bangare na littafi ah, sau haka shugaba a matsayin shi na shugaba musulmi to kada ya manta cewa farkon abin da yake kansa shine ya lura cewa bai bar wani abu na addinin mutane ya lalace ba bai bar su ta lalace ba alaƙa da ubangiji kada ta lalace wannan wani abu ne da za a tambaye mutum a ƙarƙashin kowace irin gwamnati ya aiki matukar dai ya karɓi shugabanci na al'ummar musulmi a yankin da yake to dole ne wannan haƙƙin sani ya kula musu da wannan ya ga cewa duk wani abin da zai zama barazana ga addininsu ya tashi tsaye ya ga cewa ya yi maganin wannan abin duk wani abin da zai samar musu tarbiyya kyakkyawa tarbiyya ta musulunci zanto masu tsoron allah masu kaunar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama masu kiyaye farillan da suke kansu masu gujewa haramun dole ne ya tashi ya aiki tukuru wajen ya ga cewa ya kiyaye musu wannan duk wani abin da zai bata musu aƙidar su duk wani abin da zai bata musu alakar su da manzo sallallahu alaihi wa sallama ko ya bata musu alakar su da hukunce hukuncen da Allah subhanahu ta'ala ya dora musu dole ne ya tashi ga ya magance wannan in ya ki ko ya yi sakaci ko ya zuba ido ko ya ce a'a shi wani ba a haƙƙinsa ba ne kowa ya je ji da kansa to fa ya sani shi abin tambaya ne gaban Allah wannan kasancewar shi yanzu ba ba ba ba ba a ƙarƙashin wata dokar musulunci yake aiki ba wani ba zai kucice shi a gurin Allah ba ya san cewa ba zai yi ba akwai abin da yana ƙarƙashin abin da zai iya yi wannan dole Allah zai tambaye shi a kansa dole ne ya san cewa akwai tambaya fala zai allazi ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin saboda za a tambaye shi akan wannan abin da ya fi karfinsa wani Allah ba tambaye mutum abin da ya fi karfinsa in akwai wani abin da ya wuce ikon mutum ba wai dan ya ba ne ko bai ɗauke shi a bakin komai ba a'a wannan ya fi ƙarfinsa ne to wani Allah ba zai tambaye shi akan abin da ya fi ƙarfinsa ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ce fattaqullaha mastata'tum abinda duk zai iya to dole ya kiyaye dokar Allah a cikin sa abinda ba zai iya ba wannan Allah ba zai tambaye shi ba amma abinda ya shafi kula da halayen mutane da ɗabi'unsu da ƙoƙarin assasa su akan tsoron Allah wani wani abu ne da kowane shugaba kowace irin gwamnati zai iya yi zai iya yi zai iya samarwa da makarantu kyakkyawan tsari na tarbiyya samar musu kyakkyawan tsari na tarbiyya a yaƙi dukkan wani abin da zai shigo cikinsu da zai sabbaba lalacewar tarbiyyarsu da taɓarɓarewar tarbiyyarsu abubuwan da aka san ana yi a cikin al'umma wanda yana taimakawa wajen zagwanyewar tarbiyya da lalacewa dole ya tashi ya ga ya yi aiki tukuru ya ga cewa wannan abin bai ci gaba ba tunda wannan abin da yana ƙarƙashin abin da zai iya yi yana ƙarƙashin abin da zai iya babu wani constitution da ya ce kada mutum ya yaƙi baɗala ko ya yaƙi wani abubuwa da ake na ba daidai ba ya yaƙi wani abu na fitsara babu wani constitution da ya hana wannan saboda ka yi ƙi a nan ɗauka cewa wannan rayuwar mutane ce tsakaninsu da allah su je su yi abin da suka ga dama yana shugaba to ya sani cewa allah sai ya tambaye shi akai shi yasa yake cewa farkon abin da yake kansa shine islahu dinihim alladhi idha khasiruhu khasiru khusrana mubina ya gyara musu addinin su wanda in suka yi asararsa to sun yi babbar asara hakanan ya gyara musu duniyarsu wadda addinin su ba zai tsaye sai a kanta ya tabbatar da adalci ya tabbatar da gaskiya ya taimaka wa wanda aka zalunta ya kwato masa haƙƙinsa ya taimaka wa mai rauni har ya samu ƙarfi wanda duk yana daga cikin abin da zai taimaka musu addinin su ya tafi to saboda haka sai zan to a yanzu zaka ga cewa da yawa daga cikin shugabanni sha'anin tarbiyya da kyawawan ɗabi'u wannan ba shi ne abin da suka sa a gaba ba in an samu masu dama dama su ne za su samu da harkar harkar duniyar ita kadai wasu ba su raya muku ai ba su kula muku da addinin ba duniya ma ba su raya muku ba balahum liddini nasaru wala lid aqamu ba su taimaki addinin ba su kafa muku duniyar ba addinin an bar kowa ya je abin da ya ga dama ta yin abubuwa wanda suke sun saba wa koyarwa addinin musulunci wanda baya cikin tsarin su sannan kuma ita kanta duniyar ba a tsaya an ga cewa an taimaka wa mutane kan cewa rayuwarsu ta yi kyau ba to wannan su ne suka fi yawa ma a cikin shugabancin da muke gani yanzu a duniya musamman kasashenmu na musulmi to sai ka ga cewa akalla wato idan mutum ba zai iya tsaye da duniya to a farkon abin da ya kamata ya tsaida wa mutane su kula da halayensu da ɗabi'unsu idan idan wannan ya gyaru to duniya ma za ta gyaru me yasa muke cikin abin da muke ciki a yanzu muke fama da matsaloli wanda sun kici sun kicin yawa ana fama da matsala ta ɗau lokaci a rasta inda za a shawo kanta sai ka ji wata sabuwar matsala ta bullo tattalin arziki da rayuwar mutane tana ƙara tsawwala ba komai ya ja mana wannan ba illa jan daga da muka yi da ubangiji wani wata mun ja daga tsakaninmu da shi muna yaƙar ta ko ina muna ganin cewa mu mun isa mu yi wa kanmu ko da ba ta hanyarsa ba sai ubangiji subhanahu wataala ya ƙale mu da kanmu kuma shi ɗaya riga ya nasara a cikin zukatanmu sai ya zanto abinda duk muke son mu samu kuma mun rasa shi duk wani fatan da muke mun rasa shi muna ganin ko da ta hanyar ma da Allah baya so ne za mu iya samarwa da mutane abin da zai jiyar da su daɗi mun sha magana a nan da sauran wurare da dama kan cewa in ana son Allah ya albarka a cikin arzikinmu dole sai mun tsabtace shi daga dukkan abin da yake na haramu in dai muna son ubangiji ya sanya albarka a cikin abin da ya ba mu na arziki sawa'un abin da ya shafi kasuwanci ko abin da ya shafi noma Eh, dole ne sai mun tsabtace shi daga abubuwan da Allah ya ce baya so ya haramta mana in muka yi haka sai Allah ya sa albarka a cikinsa nabi sallallahu alaihi wasallam da ya magana albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa sai ce fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima nabi ya ce in masu ciniki mutum biyu suka fito suka faɗi gaskiya suka bayyana duk abin da yake tsakaninsu ba tare da nuku-nuku ko ainihin magudi ba to sai Allah ya sanya albarka cikin cikinsu amma in suka ƙi wani ya yi ƙarya aka shigar da zambo a ciki to sai Allah ya rusa albarka da take ciki ashe kaga albarka tana cikin abin da yake gaskiya ne abin da aka ɗora shi akan roran gaskiya sai Allah ya sanya albarka a cikinsa kuma ah, tsoron talauci ko yaƙar talauci ba hujja ba ce ta ka yi abin da zai saba wa Allah ce saboda kana son ka yaƙi talauci ba za ka ba da bashi da riba wai ka yaƙi talauci to wannan ba zai yaƙan maka talauci ba sai dai ƙara maka talauci babu inda Allah ya ce ku bi hanyar da na haramta muku don ku samu arziki babu wannan a ce larura ce in ta kama ku bi hanyar da na haramta muku don ku yi arziki Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya haramtawa lokacin da aka haramtawa mushrikai shiga makka Allah ya saukar da innamal mushrikuna najasun fala ya al-masjid al-haram ba'da amihim hadha an sani a daidai wannan lokacin babu abin da yake raya tattalin arzikin mutanen makka irin baƙi da suke shigowa ta ko'ina a lokacin hajji ko lokacin umara sukan shiga da kayan kasuwancinsu ko su je su sai kayan kasuwanci daga nan su fita da shi saboda haka kasuwanni sukan motsa sosai a lokutan a lokutan hajji daga ko ina ana zuwa ayi hajji kun san cewa hajji ba wai musulunci ne daga lokacin da musulunci ya aka fara hajji ba daman can tun daga lokacin annabi ibrahim alaihissalam azzin fi nasi bil hajji a tuka rijala tun daga lokacin ake zuwa hajji saboda haka larabawa duka suna zuwa hajji ana tuna kissar abraha da ya kokarin ya hana mutanen yaman zuwa hajji ya ce zai yi ka'abarsa a can saboda ana tahowa a kashe kudade tattalin arzikinsa ya ce yana ja da baya bara ya yi ka'aba a can cikin sana'a babban birnin kasar yamma a yanzu saboda ya tare larabawan kasarsa da ma makota su daina fita da dukiya suna tahowa makka wanda har aka lalata masa abin da ya yi aka yi masa aka sa mata najasa ya ji haushi ya ce to zai zo ma ya rushe ka'abar to kaga <clears throat> wanda ya nuna maka cewa ana zuwa hajji daman ta ko ina ana zuwa lokacin jahiliya suna zuwa su yi hajji to larabawan da suke maka suna samun arziki ta haka to kwatsam sai Allah subhanahu wataala ce innamal na najas mushrikai fa najasa ne kawai fala ya al-masjid al-haram ba'da ba'da amihim hadha daga wannan shekarar kasa kara matsowa kusa da masallaci mai alfarma kaga wannan ma'anarsa mafi yawan waɗanda suke zuwa hajji kasuwannin maka su motsa ba za su zo ba daga shekara an dakatar da su dole ne waɗanda suke maka su ji cewa to ya tattalin arzikin su kenan zai shiga gashi an haramta wa mishiriki ya shigo cikin garin makka sai allah ce fa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum allahu min fadlihi insha ku hana su kakku basu su shigo idan talauci kuke tsoro Allah bai ce to ku basu su shigo ba saboda ku yaƙi talaucin ku sai ya ce a'a ba da jimawa ba Allah zai wadata ku daga falalarsa in ya ga dama saboda haka tsoron talauci ba shi ne zai halatta maka bin abin da yake haramun ba shi yasa ga malamai sun dage tsayin daka akan cewa lalle lalle a samar da hanyar da za mutum zai karɓi bashi babu ruwa a ciki kuma mu sani cewa ya kamata kowane musulmi ya sani cewa don ka karɓi bashi ba shine ka yi arziki ba ba shine zaka samu walwala ba ba shine matsalolinka za su tafi ba shi bashi a rayuwar lalura ce ba san shi ake ba annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin sa yi ta kokarin nuna wa mutane munin bashi ma saboda bashi yana da matsala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ran mumini ana jingine ta a kabari ana jingine mumini a kabari sai an biya masa bashinsa. sa san cewa mutum in ya rasu mutumin kirki ne za a saki ran sai ya tafi ya ta samun ni'imar kabari to in yana da bashi a wuyansa sai a jingine shi wannan jin daɗin ba zai same shi ba sai an biya masa bashinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tsoratar da mutane daga cin bashi ma har cewa yake in an kawo mutum ana bin shi bashi ba a biya masa ba ya ce ku yi masa sallah ba wani laifi da ya amma ce ku masa sallah ku yi masa sallah in mutum za a fita jihadi a lokacin wancan musulmi su kowane musulmi su yake a fita da shi jihadi saboda ya samu wannan falalar to aka ce ana bin mutum bashi sai ce to a kira wanda yake shi bai ce bashi ya yadda ya fita akan haramta masa wannan damar da ire-iren waɗannan eh, eh, eh, harisai da yawa waɗanda suka zo a kan sha'anin bashi so shi bashi ba abu ne ma da ake da sa ballantana kuma a rikajin cewa a in an yi ci bashi to dole za a arziki mutum da ne suka yi arziki ta hanyar bashi suka yi wani kuma ya ci bashin karshe kuma ya zama masa ya masa kaya ya zo shi bai biya bashin ba kuma abin da yake so ya samu bai samu ba to kuma ina a ce bashin kuma an taho da shi ta wata hanya mummuna sauraka ka zo ka karbi wani abu da sunan bashi an sa maka riba a ciki Allah kuma ya rushe abin da yake cikin albarka yamhaqullahu riba haka Allah ce zai ruguza ta saboda yaki ne da Allah saboda haka mu sani cewa haƙƙin shugabanni ne su tsabtace rayuwar waɗanda suke ƙarƙashin su ba su jefa su a cikin abin da zai zama halaka gare su ba za su tsayar musu da wani abu na da rayuwarsu ta duniya wanda addinin su ba zai tsaya ba sai da su su haka shi addini shine a gaba alaƙa su da ubangiji ita ce a gaba duk abin da zai ci karo da abin da yake alaƙa tsakanin bawa da ubangijinsa to shugaba a nan wajibi ne ya tashi ya gaya cewa ya yi yaƙi wajen ya kawar da wannan abu ba wai shi ya yi ƙoƙarin tabbatar da shi ba don haka babu wani uzuri ga shugaba da zai ingiza al'ummarsa cikin abin da yake saɓan allah ne da ni da hujjar cewa ai shi ba a zaɓe shi don ya yi shari'a musulunci ba ba a zaɓe ka don ka yi shari'a musulunci amma ka yarda ka shugabanci musulmi musulmi suna na a musulmi sawa'un kana shari'ar ko baka shari'ar musulmi suna na musulmi baka da hujja baka da uzuri da za ka kingiza su cikin abin da ke tsoron saban Allah ne saboda haka mu kyautata tsakaninmu da ubangiji subhanahu wataala kyautata alaƙar mu da shi mu bi hanyoyin da za mu nemi arziki mai kyau da cewa tabu inda Allah risk da cewa ku nemi arziki a gurin Allah babu wani wanda zai iya azarta ka babu mai iya azarta ka komin irin dukiyar da Allah ya bashi ba zai iya baka arziki ba in Allah bai baka ba inna Allah huwar razzaqu dhul quwwatil matin Allah shi kadai ne mai bada arziki yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir ya ba wanda ya ga dama ya takura ma wanda ya ga dama saboda haka ba abinda aka aka baku ah, na dukiya na wani ba shine ba shine arziki ba sai abinda Allah subhanahu wataala ya sa wa albarka a ciki Allah ya samu dace to amin su mamin malalla ya sakar alkhairi